a ah, so guys ba tare da ɓata lokaci ba wannan bidiyon ma gashi na sake zuwa muku a ah, da wani new platform wanda ah, ba a jima da launching sa ba new ne sabo ne kuma it's a long time project so kun gane so kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba akwai link zan ajiye muku a description na wannan bidiyon so bayan ka danna link ɗin wannan site ɗin gashi nan a nan wajen da aka yi register na account ɗinka nan da aka saka email password enter password ya invitation code kawai za ka bar shi a yanda ka gan shi nan ko kuma ka zo ta nan wajen za ka iya register da phone number ɗinka so duk ta wanda kake so ko da email ko da phone number ɗinka so a nan wajen da ka zo ka yi selecting ƙasan da kake so ko a wani kasa kake za ka iya amfani da wannan platform in ba lallai sai a wannan ba so kun ga muka sa Najeriya so a nan wajen da aka saka phone number ka da aka cire zero farko sai ka jira ko kuma ka zo ka shiga da ko kuma ka yi register da email ka so duk da wanda kake so nan da ka creating password da dai sauransu ne to after ka gama ko da ka shiga cikin account ka so ni yanzu bar na shiga cikin kan nawa ku gani su kamar yadda kuke gani bayan ka shigo a nan wajen za ku ga feature ɗin wannan site ɗin wanda idan muka zo wajen home za ku ga VIP1, VIP2, VIP3, VIP4 wane wane su is a dollar platform ne wannan su kamar yadda na faɗa muku is wannan is a long term project kuma za a yi benefiting akan wannan sosai da sosai so kar ku yi wasa da shi but amma mutum ya saka abin da zai iya kun gane ka saka abin da ko da ka yi losing ba dai dame ka ba so ka saka abin da dai za ka iya. So a nan wajen bayan mun shigo kamar yadda kuke gani so ga nan bip 1 bip 2 so za ka zaɓi na wanda kake so ka siya bip nawa kake so ka yi purchase wanda kamar yadda kuke gani idan na dawo kan wajen me din nan so a nawa gashi nan ina da dala sha ɗaya da ɗigo talatin zaka a cikin account idan So kai ma yanda za ka yi A da farko bayan ka zo wannan so bayan ka zaɓi wani product kake so ka siya like BIF1 ga kuɗinsa nan dala goma a ga nan BIF2 so wannan daga dala goma zuwa dala arba'in duka za ka iya siyan BIF1 da shi so kai tsaye yanda za ka yi za ka danna button inda da aka saka recharge din nan so bayan ka danna button da aka saka recharge nan nan ga wallet address nan sun baka so za ka je ka yi wannan na kuɗi a ciki ga wallet address nan su akwai wanda suke mun complain akan ba san a ya da su saka kuɗi a ciki ba su bari nuna muku so yanzu idan suka baka wannan wallet address din za ka yi copy ɗinsa za ka je any exchanger da kake da shi so ni nawa Bybit ne so yanzu kafin nan bari mu fara duba wani network ne so gashi nan please do not recharge order none gashi nan TRC ne TRC 20 network din. Su kun gane Su da ka dawo cikin e any exchanger da kake da shi ko Bybit ko Kucoin so ni yanzu ina da Bybit ne so yanzu idan ka shigo cikin Bybit ɗinka so kamar yadda kuke gani so yadda ka yi adin kuɗi a cikin Bybit ɗinka Za yi je ka dawo wajen home ka danna yadda aka saka more ɗin nan bayan ka danna bari ya buɗe mana sai in gwada muku so bayan ya buɗe maka ga nan yadda aka saka P2P trading wajen buy crypto ɗin nan ga P2P trading ɗin nan so za danna kansa bayan ka danna kansa a nan ne da ka je ka yi da ka saka da ka tura naira a baka dola so kun gane bari ya buɗe mana in gwada muku yadda za ka yi ka yi adin kuɗi a cikin bybit ɗinka sa'annan ka tura shi can su bayan ya buɗe kamar yadda kuke gani ga shi nan nan ga yadda aka saka buy and sell ɗin nan so duka a nan ake siye da sayarwa so kun gane idan kai ma kana da shi a cikin kana so ka sayar ka karɓi naira da ka zo kai selling so kun ga ga wannan ga farashin sa nan ga shi nan da ka zo yana siyan kowane dala yana sayar da kowane dala ɗaya akan dubu ɗaya da ɗari huɗu da saba'in da uku so da ka zo ka zaɓi merchant ɗin da kake so ka yi aiki ka wannan da shi da tura masa da naira shi kuma dai tura maka da a dola a cikin wallet ɗinka so after ka gama adin kuɗinka a ciki yanzu za ka yanzu ka tura kuɗin zuwa cikin wancan platform ɗin so da ka zo ka danna inda aka saka withdraw ɗin nan kamar yadda kuke gani so bayan ka danna inda aka saka withdraw ka zaɓi USDT ɗin nan so kamar yadda kuke gani shi ne a kai so bayan ka danna to bayan ka shigo a nan wannan da aka yi gane da aka saka adres a nan da aka yi festin wallet address ɗin da suka baka wanda muka kwafo shi nan sai nan kuma yadda na ce muku network so shi kuma idan ka danna so kun gani gashi nan a sama TRC20 so network ɗin da suka bamu kenan kar ka zo ka danna ka tura akan ton network ko solana ko wani so akan wannan ne kana duba network so sai nan ka saka amount na adadin yadda kake so ka saka so kun gane kawai kana sakawa da ka danna withdraw ɗin nan kana zuwa su kuma za su maka adin ɗin kuɗinka a can cikin a cikin wallet ɗinka so kun gane so bayan yanzu ka yi recharging na account ɗinka sai a ka gama recharging so kana recharging na account ɗinka za ka dawo wajen da aka saka home ɗin nan so bayan ka dawo wajen da aka saka home a nan za ka zaɓi VIP ɗin da kake so ka siya so ni yanzu kun ga already gashi nan na siya BIP 1 na dala goma kenan so na sa ni ma abin da zan iya so kai ma ka saka abin da zaka iya amma dala hamsin kake gani in ma dala ashirin ne to daga kan dala goma zuwa dala arba'in duka zaka iya siyan BIP one da shi ne daga kan dala hamsin zuwa dala ɗari da wannan zaka iya siyan BIP two da shi ne so kun gane so yanzu bayan na saka kamar yadda kuke gani so yanzu ya da ai kullum na na claiming so kullum kawai zaka zo nan yanda aka saka tax ɗin nan kamar yadda kuke gani. So bayan ka zo wajen tax ɗin nan a nan kullum naka na claiming a dala ɗaya da ɗigo talatin. So kun gane ga shi nan income one point thirty dollars. So a nan wajen kawai za ka danna yanda aka saka to complete ɗin nan. So kun gane so bari ya yi running bari ya yi running. So kawai yana dannawa za mu yi claiming so ga shi nan. yanzu mun yi claiming yanzu idan na dawo wajen balance ɗina kun ga ya ƙaru ya koma dala sha biyu da ɗigo sittin. da kuma dala sha ɗaya da ɗigo talatin ne kun ga na samu a dala ɗaya da ɗigo talatin so yanzu yadda da a yi mu cire wannan kuɗin kuɗi na ɗin nan so yanzu yadda da a yi yanda da ka cire kuɗin kan nan da ka zo bottom da ka saka withdraw ɗin nan kamar yadda kuke gani a so kun gani yanzu zan cire dala biyu kenan da ɗigo sittin shi kuma sauran dala goma na zan bar shi so ga shi nan yadda suka saka minimum withdraw dala ɗaya ne kullum dala ɗaya ne minimum withdraw a nan wajen suka ce mu saka wallet address mu nan dan sa password so mu yanzu idan namu cire still kai ma yanzu idan kana so ka cire zaka dawo cikin exchanger ɗinka bayan ka dawo zaka danna inda aka saka deposit ɗin nan so mu yanzu zamu ɗauko wallet address deposit crypto kamar yadda kuke gani so yanzu zan zaɓi USDT sai in zaɓi TRC20 network so kun gani ma yanzu ga wallet address na an bani zan ɗauka ina so a yi withdraw ɗin kuɗina so yanzu kawai dan zo a nan nan yanda aka saka wallet address ɗin nan so don pasting so a nan wajen zan saka amount na kuɗin da nake so in cire let's say bari na cire haka so kawai a nan wajen ka saka password ɗinka kana saka password ɗinka yi ga na confirm da a sending maka in one to three minutes za a tura maka da kuɗinka so bayan ka gama jira kawai da ka danna confirm bayan ka saka password ɗinka so kamar yadda kuke gani so gashi nan withdraw successful so yanzu kawai saura na ɗan jira su nan da ɗan mintuna za su a samun kuɗi na a can cikin Bybit account ɗina so kun gane so sa'annan kuma ga wajen da aka saka app ɗin nan so da ka iya downloading na app ɗin su so kun gane za ka iya ɗauko app ɗin su kana shiga directly ta kan uh, wayanka ba ba sai ka shigo ta cikin site ba haka kuma da wani way da za ka yi benefiting a wannan platform ɗin ne ta hanyar referral so duk wanda ka ga ya tara ka samu wani commission kun gane so da ka zo nan bottom da ka saka my team ɗin nan idan ka zo bottom da ka saka my team nan ga nan da ka saka invitation code so wannan shine code ɗinka ga kuma link nan so za ka iya danna wannan link ɗin ka je ka yi referral na friends ɗinka so duk wanda ka yi referral ɗinsa ya zo ya yi wannan a cikin wannan site ɗin za su ba ka wani commission na ladan gayyatan wannan wanda ka yin nan so haka shi yake wannan site ɗin so a nan wanda aka sa bi fee ɗin nan kuma a nan duk da aka zo ga BI din ɗin kamar da na faɗa muku nan gashi nan a nan BIP ɗin da muka siya yanzu suka ce kullum a dan na samun dala ɗaya da dugu talatin daily profit dina total dan samu dala ɗari da sha hudu so duka pro a wannan da na siya bip din da na siya ya yi kwana 90 kafin nan dai expire su kun ga wanda dai ko yaya ne dai ko sati ɗaya ma misali ina cikin profit kun ga na mai da kuɗi na har da profit kun gane so haka shi yake so before su wannan kuma kun ga kullum za ka iya withdraw dala ɗaya da ɗigo talatin daily withdrawal ne kullum za ka iya cire nan dala ɗaya ɗin minimum withdrawal ɗinsu dala ɗaya ne kuma daily ne So kun gane? So kullum kawai idan ka shigo daga kan karfe takwas za ka zo wajen da aka saka tax ɗinnan, nan za ka danna shi za ka yi complete kana yin complete kuɗinka zai hau za ka je ka cire kuɗinka ba ka da wani matsala mutum kana dan samu mutum ya cire kuɗinsa so kun gane and then kar ku manta akwai group da na bude wanda nake daura irin wayannan update din da duk wani new platform da ya fito so akwai link na wannan group din a je muku a description na wannan bidiyon za ku idan na ku join na wannan group din so sannan sai mutum da matsala kuma za ka iya din su ga wadan da wani bottom nan mai kaman a wannan a sama da mai kaman mic nan za ka iya din su directly a ah, ka gane so haka wannan platform din yake kamar yadda na faɗa muku so guys anan nan bidiyon na ya zo ƙarshe idan akwai mai tambaya ko ƙarin bayani za ku iya rubuta mu a comment section na wannan bidiyon sa'annan idan kun ji wannan bidiyon kar ku manta da like ku yi sharing ɗinsa sa'annan kar ku manta da subscribe ma wannan channel ɗin sa'annan akwai link na telegram channel ɗina kar ku manta ku yi joining ɗinsa thank you